ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Uwar Sadiku kashi na goma sha hudu Yanzu haka kuma munafincin Malam Sula ne, don shi ma ta rasa yadda za ta yi da shi ne, da ta sa abu ya kore shi. ta koma ta zauna a gefen gado ta ci gaba da tunani gashi shi da sabon kuɗi ya bata kenan yanzu haka kafin ya fita ya bata ko kuma daga baya sa aka kama mata. yanzu kirikiri Yusuf ya koma munafiki buya kenan yake yana yi wa Aisha abubuwa waɗanda ita ba zai iya mata ba ta yi kwafa zai da ya same ni don wallahi ba zan yadda ba haka ta wani rana tana shirin yadda za ta bullo masa idan ya dawo ba da son ta ga Aisha a cikin walwala tunda dai ta kasa raba su da Yusuf to ta fi so ta ganta cikin damuwa da takura. Idan dai farin ciki take so, to ta je ta nemi mijinta ta bar mata nata. Kamar duk babbar sallah, ranar hudu ga sallah, a gidan Umma suke wuni. Da haka wannan sallah ma duka suka haɗu da yaransu. Zainab da matar Abubakar Fauziya suna ɗaki wajen Hajiya, yayin da Aisha, Zahida da Zuwaira suke zaune a falo, yaran kuma suna ta kaiwa da kawowarsu. Aisha ta dubi Zainab ta ce, "Ya Zainab, ni fa mota zan siya bayan sallar nan. Ta gyara zama tana murmushi. Haba, ko ke fa? Tuntuni kike maganan nan, amma sai wani jan kafa kike yi. Ba za ki gane ba yayi Zainab. Kin san shi Yusuf da tsarinsa, yana da direba wanda ya kamata ya kai mu duk inda za mu je. Amma matarsa ta hana ni morar direban nan. In kika gina hau motar nan, to me ita yana nan ne a gabansa ne. Amma yana juya baya, haka za ta bani da hawa motar haya. Zahida ta ce, yau waya ya Aisha, ai gara haka wallahi, ta ta da waccan motar. Hmm. Kin san na fare masa magana kwanaki, ya ce na bari zai duba. A tunani na so ya siya min. To amma kin ga idan ya siya min, dole ya siya mata. Kuma ina ga ko dai ba shi da kuɗin siyan biyu, ko kuma baya so ya bata motar. Su dai suka sani. Zainab ta ce to ai ke ma kuɗinki za ki sa ki saya ko? Eh, next month zan ɗauki adashi dubu ɗari uku. Idan na ɗebi wasu a kuɗaɗen hayar gidana da nake tarawa, na haɗa kamar miliyan ɗaya da rabi na san zan samu mota mai kyau kuma kin ga tunda ya abubakar zan bawa ya saya min na san idan da ciko zai cika min zahida ta miƙa mata hannu suka tafa tana faɗin baki da matsala mrs yusuf suka gama su, aisha ta gama yanke shawarar za ta sayi mota saboda ta huta da wulakancin da zara take mata a kan motar gida. ya riga ya sanar da su ranar lahadi da sassafe zai dawo don haka duka suke ta shirin tarbarsa Wajen karfe bakwai na safe aka buga Aisha gate. ya ce da kayanta niƙe-niƙe. Aishan ta dube ta bayan ta buɗe mata ta shiga. Ta ce rikayya ya na ganki da kaya? Da sunkuye da kai ta bata amsa. Momi ce ta ce yana taho da su na dawo ta yaki kwana. To shiga maje, ga Amira can tana bacci a ɗakin. Sai ta taya ki ku ajiye kayan, ku fito mu yi breakfast. Ta amsa ta wuce ɗakin. Ita kuma Aisha ta koma kicin inda take ayyukanta. Tana aiki tana dariya Zahara. tabbas ta tabbata mai fuska biyu wato yana tafiya ta turo aka kira mata yarta saboda kada ta taya ta kwana yanzu kuma da yake ya ce zai dawo shine har ta turo ta wato duk ta ma akwai wanda take tsoro sai dai tsoron Allah ne kawai ba ta yi haka ta yi ta aiki tana dariya ita kadai karfe shida da rabi na safe jirgin su abba ya sauka a Najeriya suna sauka malam Sula yana jiran su a nan airport din ya samu taxi ya sa yaya Bello da a kai shi gida kai tsaye don da suka fara shirin dawowa dama ya sanar da su a gidan zara zai sauka da ya yi shiri sosai na dawowarsa an gyara gida sosai sannan ga abinci ta shirya masa bunkaso da farfesun naman sallah ga zobo kuma sai ƙamshi kawai ke tashi Karfe takwas saura kwata motar malam sula ta tsaya a bakin gate ɗin gidan zara malam sula ya danna hon suna jiran mai gadi ya zo ya buɗe daidai lokacin kuma ɗan garuwan da ke kawo aisha ruwa ya zo ya tsaya a bakin gate ɗinta abba yana hango shi ya ɗauki dutse ya kwankwasa gate ɗin ya da ya fara ɗaukan jarkokin ruwan zuwa waje aba ya dubi malam sule ya ce malam sule mai ɗan garuwa yake a ƙofar gidan can a ah, yallaɓe ina ga ai ruwa ya kawo amma ban sani ba ko na ƙara sana tambayi hajiyar a daidai lokacin mai gadi ya zuge gate ɗin aba ya buɗe ƙofar motar yana faɗin shiga da motar bari in je in ji ya fice malam sule ya tura motar ciki yana isa gate ɗin aisha tana buɗewa sanye da hijabinta ta dubi mai ruwa ta ce sauke min a nan. ta nuna masa wajen daga ciki Aba ya ƙarasa shiga da fara'a ta ce alajin allah sanda zuwa shi ma da fara'a ya amsa sannan ya ce na ga ɗan garuwa mm, ruwan ne ina jin ya samu matsala shi yasa ba a kunnawa ta nuna ɗan garuwa bokitin fentin da ta ajiye tana faɗin juyi a nan na ɗauka Aba ya ce ke kike kaiwa ciki eh ai saboda nauyi idan na kai sai na da na ƙara har na cika drum ɗin Gafara, ya ɗauki jarka ya nufi cikin gida, ta bi shi a baya yana tambayar ina ake juyewa. Akwai drum a kicin. Yana shiga falon, rikaye da Amira suna zaune suna kallon TV. Duka suka miƙe suka yi masa sani da zuwa. Ya amsa ya wuce kicin ya juye ruwan. Ya da ya sake ɗauko wata jarka, ya koma ciki. Rukaiya ta dubi Amira ta ce bari na je na gaya momi Abba ya dawo. Ta fice da gudu. Suka haɗu da Abba a tsakar gida yana ɗauke da jarka. Ta ce Abba bari na je na ce momi ka dawo. ta fice da gudu haka ya gama juye mata ruwan ya cika mata drum biyu sannan ya fito ya sallami ɗan garuwan ya koma ciki haɗaki ya same ta tana goge inda ruwan ya zube ya tsaya yana kallon yana murmushi ya ita ma ta dube shi tana dariya tana faɗin bari in sama maka ruwa kaɗan sha ta zo wucewa ta gefensa ya sha gaban ta ya janyo ta jikinsa ya rungume ta suka yi dariya bayan sun fito falon ta ajiye masa kunun aya mai sanyi da kek ya ci ya ƙoshi suna ɗan taɓa hira sannan ya mata sallama ya wuce gidan Zara. Dan da ta kawo labarin ya dawo yana can yana ɗiban ruwa. Momi take faman cika tana batsewa. Dama Malam Sula ya shigo da ‘yar ƙarama jakasa. Sai a lokacin Momi ta tuna Sadiq ya yanke injin wayar janyo ruwan. Ta dube shi ta ce Sadiq, ba ka mai da abin nan ba ashe? Wallahi na manta Momi. Ba komai kafin dare zan mayar. Sai ka ci gaba da harkar su yayin da ita kuma ta wuce ɗaki. Dauna shaɗin da take ciki ya gushe, saboda gaya mata da aka yana can gidan Aisha yana kai mata ruwa. Ce mata yi a nan wajenta zai sauka, amma saboda munafunci yana can wajen amaryarsa yana hutawa. Tabbas zai zo ya same ta. Da sallama ya shigo gidan, tana sama ta jiyo yara suna oyoyo. A falon saman ta yi zamanta tana jiransa, don da dama a nan ta saka masa abinci. A zaune ya same ta akan kujera tana ta cika tana batsewa. Bai ma kula da yanayin fuskarta ba. Yana riƙe da hannun ummi ya shiga falon da sallama. Bayan ta amsa sallamarsa ta buɗe baki kamar wadda aka yi wa dole, ta ce sani da zuwa. Ya ƙara so ya zauna a kusa da ita bayan ya amsa. Ya ce ya aka yi babu ruwa a gidan Aisha. Me yasa ba kwa kunna ruwan ya je har can? Na ga kuma nan da ruwa, dan famfon waje ma a kunne yake. Ta ɗan gatsa na fuska. Ina ga lalacewa yi, don kullum sai an kunna. Kuma bata faɗi baya zuwa ba, ai da an duba. Ya gyara zama ya zaro waya. Ya lalabo lambar waya lamba ya danna masa kira. Tana ji yana cewa lalle ya zo kafin la'asar, don yau yake so a gyara ruwan nan. Ranta ya ƙara ɓaci. Tun da ya dawo unguwar nan yake hidimar Aisha, kuma har yanzu ma ya shigo wajenta, kallon kirki bata ishe shi ba, balle ma ya san da yanayin da take ciki. Ta daure ta tashi ta nufi dainin, don ta kula sai ta yi da gaske sannan zai dube ta. Ta ɗauko jog ɗin zoben da kofi, ta ɗora a kan tire, ta ka inda yake zaune shi da ummi, ta ajiye. Ta fara zubawa, ya ce kai ba zan sha zoɓon nan ba, ruwa dai zaki bani. Tabe shi da kallon mamaki. To me yake nufi? Ta ɗauki zoben ta mayar kan tebul, ta ɗauko masa ruwan roba ta kawo masa, ta koma ta zauna. Ya buɗe ya sha kamar rabin roba, sannan ya dube ta ya ce ya na same ku, ya gida da yaran. Da ɗan yi murmushi ta ce lafiya muke gaba ɗaya, ya ibada, ya gajiyar hanya. Lafiya ƙalau mun gode Allah. Bari na watsa ruwa na fito sai na ci abinci. Kin san ban karya ba. sai ka fito. Ya shige ɗakin tafi bayansa da kallo. Sai da ya ɗauki lokaci ya shirya sannan ya fito. Ya ce ta saka masa abincinsa akan kafet, ba zai ci akan tebur ba. Da haka nan ya baje akan kafet ya cifin kasan sosai ya shanye romansa. Naman salon da ta sa masa a plate kuma, ya ajiye a gefensa yana ci suna hira da yara. Sai a lokacin ne take jajanta masa barin da Aisha ta yi, do da bata je ko da kofar gidan ba. Haka kirikiri ta ce masa taji. Can zuwa azahar yana zaune a falo yana hutawa, mai gadi ya shigo ya sanar da shi isowar fulamba. Da haka ya tashi ya fice. Kamar yadda al'adarsa take, idan dai za a yi wani gyara a gidan, to sai dai a yi a gabansa. Da haka yau ɗin matare suka zagaya bayan gidan. Mai gyara ya ‘yan duba-dubansa ya je ya duba abba. Sannan ya ce, yallaɓai, yara sun yi wasa a wajen nan ko? Ka san ba na gari, ba zan iya sani ba. Me ka gani? Ya janyo wata waya ya ɗan matsa, yadda abban zai hango yana faɗin kaga wayar da aka yanke na alaji dan gaskiya ba tsinkewa ta ba sai dai ko idan reza aka saka aka yanke ta tunda kuma kaga ita kaɗai aka yanke balle a ce ɓera ne ko kuma wani abu kuma idan ba ta jiki ruwa ba zai shiga wancan tankin ba ya jinjina kai kawai yana mamaki to waye zai yi haka to yanzu ya za a yi da wayar kenan kar ka dami yallaɓai. ai yanzu za a liƙe ta a haɗa ai wannan ƙaramin aiki ne nan da nan ko aka gyara wayar ya sallami mai gyaran, ya sa kujera a tsakar gidan ya zauna yana tunani. Da ya gaji da zama sai ya tashi ya shiga ciki, ya sanar da momi zai je gidan Aisha. A tsakar gida ya samu Rukayya da Amira suna ‘yar galagala, bayan amsa sani da zuwan da suka masa ya shige ciki. Tana zaune a kujerar danin tana cin dabino, wanda shi ne ya zo da shi, yayin da take karatun littafi. Ta yi masa sani da zuwa bayan ta amsa sallamarsa. Ya ƙarasa ya ja kujerar kusa da ita ya zauna, yana faɗin matar alhaji. dabino kika sa a gaba haka kina ci kamar wani nama ta yi dariya ta ce to me ya fara ina ina naman sallah na ko biki ajiye min ba ta ce nama kai ya za a in ci nama in manta da mai gida ta tashi ta shiga kicin jima kaɗan ta fito da nama a farantin tangaran ta ajiye masa ta koma ta ɗauko kunan aya a firij ta ajiye tana faɗan ga wannan sabida naman ya fi saurin wucewa yawa matar alaji ta zauna tana dariya ya ɗanci ci naman ya kora da kunan aya Bayan ya aje kofin ya ce wannan ma ai nama rago ne. Ina naman son yake? Nama rago ma da ba wani yawa ne da shi ba, amma shi kika soya har ya kawo yanzu? Ta yi dariya. Kai dai ka ci nama. Bari in sa maka filo a bayan kujera, kada ka faɗi saboda santi. Dan naman nan ya ji onga. Shi ma ya yi dariya. Ya riƙe hannunta da take ƙoƙarin riƙo bayansa da shi. Ya kalle ta suka haɗa ido na ɗan lokaci. Ta sunkuya da kanta. Ya kira sunanta. Aisha. ta dago suka sake haɗa ido ya ce an kawo miki naman sallah ko ba a kawo ba ta yi murmushin yaƙe ta kawar da kai ta so a ce ya bari idan aka kwana biyu ya huta sai a yi wannan magana. amma daga dawa ya ritsa ta ta ce ba a kawo ba ya saki hannunta ta gyara zamanta ya ce to a ina kika samu wannan naman ta kalle shi ta ce na yi layyafa kuma ka sani a gidan umma aka yankan aka soya ɗanyen kuma yana firiza na sawa a miya Ki ce bana biki bar wa umma naman ba, gaba ɗaya ragon kika kwaso. A'a wallahi, umma kam nama sai dai ta bayar, dan yayi mata yawa ma. Ya ci gaba da cin nama yana ɗan janta da hira. Sai dai ita da kanta tana iya gane ransa a ɓace yake. Suna hira yana tunani. Shekara ta kusan biyu kenan da aurensa da Aisha, amma zai iya cewa bai taɓa bata naman layya ba, kawai saboda mugunta irin ta Zahara. yana mamakin ma yadda ita Aishan waɗannan abubuwan ba su dame ta ba, Dan bata ma so a yi zancen. ya tabbatar da zahara aka yi wa haka tabbas da duk garin nan sai kowa ya ji ya ajiye kofin ya mata sallama rikayya da Amira suna na inda ya wuce su da zai shigo ya kirawo Rukayya ta taho wajensa da sauri ta same shi akan barandar fala gani abba ya kama hannunta ya dube ta suka haɗa ido ya ce Rukayya bayan kwana biyu da tafiya ta hajji. anti ta ce ki kunna mata ruwa me yasa biki kunna ba ta kalle shi da sauri tana zaro ido Allah abba na kunna, ina shiga gidan ma na wuce baya na kunna. To ya aka gidan antin naki babu ruwa? Wallahi ban sani ba abba, ni fa ban ma san gidan nan babu ruwa ba sai yau da na dawo. Kika dawo daga ina? Ta zaro ido tare da rufe bakinta, saboda tana wannan abu ne da momi ta ce kada ta sake aban ya sani, amma ba ta san yadda aka yi ta yi wannan maganar ba. Ta kalle shi idan ta ya cika da kwalla. Ta ce ba daga ko ina ba, ya jawo hannunta ya zauna akan dakalin da fulawoyi ke ciki ya tsugunar da ita a gabansa ya kalle ta saka da ido ta yi saurin sunkuya da kanta tana fitar da kwalla kin san bana son kuka ko riƙaya ta daga kai alamar e ya ce to maza ki share hawayenki babu abin da zan miki kuma na tabbatar miki baki laifi ba ta share hawayen tana murmushin yaƙe kada ki min ƙarya tunda dama ƙarya ba ɗabi'ar ki bace gaskiya kawai zaki gaya min da daga kai alamar to, ya ci gaba. Ina kika tafi da kika dawo yau ɗin? Da kyar ta buɗe baki ta yi magana, saboda ta san za ta sha faɗa a wajen momi. Dama ranar da ka tafi da daddare shine momi ta turo yaya Sadiq da yaya Yusra. Suka tafi da ni, ta ce wai ba sai na dinga taya anti na kwana ba. shine sai yau da safe ta ce na dawo. Mamaki ya ƙara cika shi. Yana son ya ɓoye tsananin fushin da yake ciki a gaban riƙayya. Don haka ya ɗan gyaran murya ya ce sai me kuma ya faru shi kenan abba to je ki ci gaba da wasanki ta tashi cikin sanyin jiki ta shige fala don ta na amira ta shige ta batta shi kuwa abba kasa tashi ya daga inda yake zaune zuciyar shi sai kuna take da takaici kenan ma bai sai ya ce ga yadda yake so a yi a gidansa ba idan zara bata yadda ba lallai dole ya nuna zara bata isa ba sai da ya fara gajiya da zama sannan ya tashi ya fice daga gidan yana buɗe get ɗin ya ci karo da Malam Sule yana shirin ƙwanƙwasa get ɗin. Ya dai Malam Sule, ya ɗan rage tsawo cikin girmama. Barka da fitowa ranka ya daɗe. yau Malam Sule, nema na ake yi ne na ganka a gaggauce haka? Ya ɗan shafa kai yana sunkuya da kai. A ayan zuwa dai na in maka bayani kuma in ce ka ƙara bawa hajiyan haƙuri. Dole dai ta ce min ba fushi tai ba, amma dai a bata haƙurin. Mamaki yake yana kallon Malam Sule. Me ya faru da za a bata haƙuri? ya kalli abin ya ɗan zaro ido don ya zata aishan ta gaya mishi shi yasa yake sauri ya zo ya wanke kansa kada abin ya fushi da shi ya ɗan yi gyaran murya ya ce um, ranka ya daɗe dama da baka nan ne ba ma samun tafiya da ita mu kai ta makaranta saboda hajiya babba ta ce yara suna makara to kuma ko na ce mata zan dawo na kai ta sai ta ce na bari ta tafi da motar haya malam suleiman kana nufin tunda na tafi a motar haya aisha take zuwa aiki ya san koyar da kai yana shafa ƙiya. Wallahi Alhaji ba laifina ba ne, babu bayanin da ban wa hajiya ba. To ta ce yara suna makara, to ba yadda zan yi. Sai kai shiru na ɗan lokaci, Aban ya ce shi kenan Malam Sule. Ya sake rankwafa, to Alhaji, tuba dai nake, a ƙara ba ta haƙuri. Am, idan ba wani aikin ina son na je gida ne. Shi kenan Malam Sule, babu wani aiki. Ya zaro kulli daga aljihunsa ya miƙa Aban yana faɗin, sai a sanarwa hajiyan gobe in sha Allah za mu jira ta. Ya masa sallama ya wuce. Ya rasa tunanin me zai yi. Kenan tun da ya tafi Aisha take zama haƙuri. Ga shi har ɓari ta yi, amma bata nuna wata damuwa ba. To kenan ma ba Malam Sula ne kai su asibiti ba, da ta ce masa suna asibiti. Tabbas yau dole Zara ta gane kuranta. Yana buɗe gate ɗin zai shiga, aka fara kiran sallar la'asar. Don haka sai kawai ya tsaya a fanfan tsakar gida ya alaula, sai kajera da mai gadinsa suka nufi masallacin da yake nan kan layin. Bayan ya da sallah sai da ya tsaya suka gaisa da mutane, da haka sai wajen karfe biyar saura ya shiga gida. Yana shiga ya kira mai gadin yana tambayarsa wanda ya taɓa injin ruwa. Ya ce wallahi ban sani ba alhaji. Ai kaga ba ni ke kunna ba. Sadiku ne kawai yake taɓa wajen. Sai ko kannansa da wani lokacin suke kunnawa. Ya sallame shi ya ƙarasa cikin gida. Babu kowa a falon domin yaran sun tafi Islamiyya. Sadiq ne kawai a ɗakinsa, domin tun da ya shiga SS3 ya daina zuwa Islamiyya. Sai ya ce wai karatu yake, ta kuma momi sai ta ce a bashi tun da shirin jarabawa yake. Yana shiga tsakiyar falon ya kwala Sadiq kira. Tana zaune a falon sama da sumayya a hannunta. Tana jin irin kiran da yake kwala Sadiku ta san wani laifin yayi. Ta ja tsaki a fili tana faɗin daga dawowa mutum duk ya ishi mutane da faɗa akan wata mace, sai ka ce 'yar gwal. A birkice Sadiku ya fito daga ɗakinsa saboda yanayin kiran. Gana Abba, wane ne ya yanke min waya injin zuƙo ruwa? Bai yi zaton tambayar ba, da haka ya ɗan diriri ce. Idanuwan Abban na kansa, da haka ya sunkuya da kaina wani cin magani. Cikin ina ce ba ba ba ni ba ne. To wani shegen ne idan ba kai ba ne? Waye yake kunna inji? Kuma waye ya iya kwance kayan wuta a gidan nan? Ya shafa kai yana wasu ‘yan fusge-fusge na rashin gaskiya sannan ce abu ni dai ba ni ba ne sai dai ko idan ɓera ne don gaskiya ni ba ni ba ne bai ya aune ba sai saukar mari ya ji a fuskarsa ya dafe kuma tun yana fitar da kwalla abin ya nuna shi yana faɗin kai ne ka sa reza ka yanke wayar saboda kada ruwa ya dinga shiga tankin gidan aisha to ina mai tabbatar maka ba zan ɗauka ba gidana ne da haka yadda nake so dole haka za a yi da kai da duk wani wanda yake saka ka ka sani ba zan ɗauka ba har ya gifta sadiq ɗin zai wuce ya dawo ya tsaya a gaban sai ce na sa fulamba ya gyara wayar sai ka sake zagaya ka yanke ta tunda kai ne ka ajiye ni ya haye sama ya bar shi a nan tsaye yana fitar da kwalla saboda ci ya manta rabon da abba ya dake shi tun yana je S1 da suka yi fada a makaranta aban ya zane shi sai yanzu ne zai mare shi saboda wannan banzan matar tashi dama mumi sai da ta faɗa zuwa za ta raba su da abba a dole ma ya koya matar na hankali ya yi kwafa ya shige ɗaki ya mako ƙofa. Duk abin da ya faru tsakaninsa da Sadiq tana ji, da haka yana shiga falon ta ce Sadiq wani abin ya yi ko? Ko kallonta bai ba, sai da ya kusa shiga ɗakinsa, ba tare da ya juyo ya kalle ta bai ce ki zo yanzu ina jiranki. Kafin ta amsa ya shige ɗakin ya mako ƙofar. Da haka ta tashi ta wuce ɗakinta, ta kwantar da samaiwa da ta riga ta yi bacci. Ta fuskanci faɗa ya shigo da shi, da haka ita ma ranta a ɓace ta shiga ɗakin.